This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a nomad da lon da kuma niya kana masu na'urar kwamfuta sai su dangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so hakan. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim a ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa ana sa ran a masu rusa shirin yi wa ƙasa hidima wanda shugaba Buhari ya ce zai ƙara ingantawa. Nan na ko gaito abokan aiki na ne da suka taɓa yin wannan shiri na yau ƙasa hidima domin mu tattauna a kansa a kansa ne kuma za ku kira mu bayyana mana ra'ayoyinku a yau a lambar mu kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma kafin nan ku ji labarin duniya tukunna. fatar kowane lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC wata sabuwar kungiya ta fito ta dauki alhakin cewa ita ce ta kai harin kunar bakin waken nan na mai da aka kai a wani masallaci yau wanda ma'aikatan tsaro suke amfani da shi masallaci a can Saudiya. Wannan kungiyar mai kiran kanta Hijaz da ke cewa tana da alaka da kungiyar wato yan kishin addini na ISIS ta faɗa a cikin shafinta na Twitter cewa ita ce wata tura dan kunar bakin waken nan da ya tarwatsa kansa. a cikin shi wannan masallacin da ke garin abha wanda yake kusa da kan iyakar saudiya din da kasar yamal wacce ke fama da yaƙe-yaƙe hijaz dai sunan ladin yammacin saudiya ne inda manyan masallatan makka da madina suke a ƙasar afghanistan kuma wani jirgin soja ya faɗo ƙasa inda kuma dukkan sojoji goma sha bakwai da ke cikinsa suka mutu jami'ai sun ce jirgin ya faɗi ne a yau alhamis a gundumar shinke da ke cikin lardin zabul yayin da ma'aikatar tsaro ta afghanistan take cewa matsalar injin ne ta kawo hatsarin sai dai jami'an sun ce har yanzu ana ci gaba da binciken neman abin da ya janyo faduwar wannan jirgin sai dai kuma kungiyar mayakan taliban ta ce ita ce ta kakabo jirgin ko da yake ba a santa da harbo jirgin sama ba ministan sufuri na ƙasar malaysia kuma ya ce an tsinto ƙarin sassan jirgin sama a tsibirin union da ke bakin gabar teku india da a can ne a cikin makon jiya aka gano wani falle na fuka-fukan jirgin sama na da aka ce na malaysia ne da ya sarwanta makonni da dama da suka shige minista leo kion lai ya ce tarkacen da aka gano a yanzu sun hada da fulafulan kujerun zama da karafan taga da kuma sauransu to amma duk da cewa duk kayan na jirgin sama ne ministan bai tabbatar da cewa lalle na wancan jirgin sama na malaysia mai lamba mh 370 ba ne to amma kuma duk da haka prime minister malaysia najib razak ya tabbatar da cewa wancan fallon fuka-fukan da aka gano a tsibirin reunion a cikin makon jiya shi kan na jirgin saman da ya salwance ne watanni goma sha bakwai da suka gabata amma jami'an da ke gudanar da bincike a faransa kuma a nasu gefen sun ce su ba su kai da za su tabbatar da dimin dimin cewa wannan fallon na jirgin saman ne ba ko da yake sun ce akwai yiwuwa mai karfi kuwa na cewa daga jirgin ya fito a yau ne al'ummar kasar japan suke hidimomin kammala shekaru 70 cif tun lokacin da amurka ta sako musu jibgegen bom din nan na nukiliya a kan su na hiroshima abin da ya zama sanadin barkewar yakin duniya na biyu dubban mutane ne suka taru a yau din nan a lambun zaman lafiya da ke can japan din inda suka yi shiru na minti daya don tuna dubban mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan hari na nukiliya a wurin ne magajin garin hiroshima kazumi mutsi ya sake yin kira da kan araba duniya da makamin nukiliya abin da ya kira masifa shi ma prime minister japan shinzo abe ya ce a matsayinsa na zama kasar da ita kadai ce aka taba kai wa harin nukiliya japan na da babban rawar da za ta taka wajen ganin an raba duniya da wannan miyagun makamai na kare dangi to muna ba ku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka ne a washington dc a nan amurka ma yau ake shagulgulan cikar shekaru hamsin daidai da kafa dokar nan da ta bayo bakaken fata karar wato damar su iya jefa kuri'a a cikin zaben da ake yi sa hannun da tsohon shugaban amurka na wancan lokaci lyndon b johnson ya yi a kan wannan doka ran 6 ga watan agusta 1965 shine yasa aka kawar da dukkan dokokin da jihohin kasar daban-daban suka gita domin hana bakakin fata jefa kolan nasu duk da cewa da tsarin mulki ko ya ba su damar su jefa din galibin duk wannan jihohin da suka hana bakakin fata saka dai suna kudancin amurka ne da daman can ne a kidar nunin wariya ta samun asalinta da yake can ake bauta a yau ne ake shirin gurfanar da tsohon shugaban kasa argentina carlos menem tare da wasu mutane goma sha biyu da ake zargi da neman kawo cikas a cikin binciken da ake gudanarwa akan harin bom ɗin da aka yi akan wata cibiyar yahudawa a shekarar 1994 lauyoyi na zargin mr menen da wasu mukarbansa da suka hada da tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasar da kuma wani tsohon alkali da cewa sun yi ƙoƙarin juyar da hankalin masu bincike don kada su nuna alaƙa da ke tsakanin wannan harin da wani ɗan ƙasar siriya mai suna alberto conore edul wanda ake kyautata zaton cewa yana da hannu a kai wannan harin shi dai mustamina dan shekaru 85 wanda ya zama shugaban kasa ta argentina a shekarar 1989 yayansa 'yan asalin kasar sire ne mustamina menem wanda yanzu haka dan majalisar dattawan kasar ta argentina ne ya musunta zargin har zuwa yanzu nan ba a kama kowa ba dangane da wannan harin da aka yi a ran 18 ga watan yulin shekarar 1994 kan cibiyar yahudawa da ke birnin buenos air. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara. Yau shekaru 44 kenan da aka samar da shirin yi wa ƙasa hidima, abinda wasu ke cewa wai a rusa wannan shirin domin ya wuce manufarsa. Don haka ne na gayyato abokan aiki na wayanda suke yanzu haka ga nan zaune tare da su kuma dukkansu sun yi wannan shiri na yi wa ƙasa hidima wato eh, NYC a turance da farko galiyo kenan shugaban sashen hausa wai yaushe kai wannan shiri na yi wa ƙasa hidima ne na yi bautar kasa a 1979 a ogun state wato jihar ogun kenan ko a jebo de nan ne ne bautar kasa asalin ka kai dan wace jiha ce ni dan plateau ne daga shandam akwai wani darasi da ka koya sakamakon wannan eh, eh, zama da kai na shekara ɗaya a wannan bangare da ba naka ba kila ma baka taba zuwa wurin ba kwarai ko kwarai ko saboda lokacin da na je can shi na san waye bayarbe kafin in je can ban san ba ko kaɗan wallahi amma lokacin da na shekara guda to ba abin da za a gaya min kan yarba har ma yaren ma na fara yi akwai wani abu da ya tasiri a rayuwanka sakamakon zaman ka wurin a matsayinka na dan najeriya eh to a nan ne na koyi zama da kowane irin kabila na najeriya kuma a nan ne na gane cewa e za ka iya zaman wani kasa ko wani gefen kasar najeriya ba tare da dole sai ka zauna a kasar naka ba a cikin naka kabila ko kuma eh, a jihar ka ba Leo haɗa mana abu guda da ba za ka mantawa da shi ba sakamakon wannan ziyara da kai ko zama da kai a wannan wurin. Abubuwan suna da yawa amma dai in ka ce guda ne to bara in duba a misali ka san lokacin da na je can a gaskiya ni ban ɗauka cewa yarba suna da karɓan baki sosai ba don kuma lokacin ma ina tsoron ma cin abinci a wurinsu amma lokacin da na daɗe a nan sai na lura cewa yarba suna karban baki kuma masu son jama'a ne sosai kuma 'yan najeriya ne suna kishin kasa wai to a nan ne na gane cewa eh akwai kuma hausawa ma a anguwa hausawa a nan a cikin jebo dai wanda ake yanka nama aka kan sayarwa yarba kuma na lura cewa suna hurɗa tare sosai kwarai da gaske tsakaninsu eh to salu na komo ta kanka kwanakin nan wasu mutane sun taso da batun cewa a rusa wannan tsari na yi wa ƙasa hidima kana cikin rukuni na biyu da suka yi wannan al'amari ko suka yi wannan ƙasa hidima a wace jiha ka yi kuma kai daga wace jiha kake eh a lokacin da na je ba ƙasan yamurai na yi youth service na yi na wa ƙasa a lokacin ana, ce masu 8 central state wato duk jihohi nan guda biyar ko shida na zan yamurai jiha ɗaya ce nan na je an tura ni wani ƙauye ana kiran shi oriyagu a cikin wace jiha ce yau a yanzu tana cikin jihar imo to yau sama da shekaru 42 kenan da aka samar da wannan tsari a ɗauki wannan kamar yadda liyo ya muna bayani a ɗauki wannan ɗan jiha a kai wancan jiha wasu mutane yanzu sun taso da batun cewa wannan abin baya da kowane irin amfani kai kayi wannan abin ina hankalin kai karkata ba gaskiya bane a mugun kuskure ne ya ce baya da amfani da misali kamar ni kafin 1974 da na je kasan yamare ban taba zuwa kasan yamare ba kuma ma lokacin da aka tura mu e, jaje aka su mai mana daga ajinmu wacewa a an gama yaƙi kenan za ku tafi kasan yamare ku je ku bautan ƙasa za a cinye ku kafin ku dawo abun mamaki da na je ƙauyen da aka kai ni wani tsohon ɗan sandan najeriya ne ya zo wai ya ji wani ɗan sokoto ya zo bauta wa ƙasa a ƙauyensu ya zo har makarantar da nake ya ɗauke ni ya kai ni gidan shi ya bani ɗan wuri kamar mini su taka ya ci yanzu na ciki ne mamaki don menene me yasa ya maka wannan karamci wai lokacin yaƙi da aka zo wannan ƙauyen oriya gudun wani kaftin sabo sokoto shi ne ya jagoranci tawagar sojoji da suka zo kama wannan ƙauyen ƙojoji za su rusa wurin gidan sai ya ce a'a ya shiga ciki ya buɗe ya ga hoton ɗan sanda na najeriya ya zauna ciki ya mai da shi kwata na shi kada su kuskura su taɓa gidan shi ya kare gidan ana gama yaki ya ɗau makulli ya damƙa ma mutum ya damƙa mashi gidan shi so ya lashe takobi ca duk wani dan arewa da ya zo bauta ya zo bautan ƙasa a wannan wurin musamman daga sokoto su ya yi mashi wani alheri kuma kai ne ka zama na farko ni an na farko bari ma ka tono mu wani magana ni ma ga wani abin da na yi lokacin da nake can kasan ni dan kwallo ne da ina buga bol kwarai da gaske eh. sai ga shi nan sai akwai chief awoga shine distributor na motocin pijo ba mm. a cikin bode to sai ya forming team wato awoga football club sai ga nan ni ne captain din club din nan duk da cewa daga arewa kake daga arewa kuma mota aka bani wallahi ya bani Peugeot 504 na shekara guda ina tukawa ina NYC da ita to akwai abin da yafi wannan a ka sha shagalin kaliyo na sha mana ba zan sha ba to <laughs> kuma dan hoton ku na yana wani a garin Oyo a cikin jihar Oyo lokacin ba araba jihar Oyo da Oshun ba saboda jin daɗin zaman gari shekara ɗaya ke yi to ni shekara uku na cikin garin Oyo labari na yana da tsawo masu are akan wannan ne muke son yau ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku shin kuna ganin ya cancanci a ci gaba da wannan shiri ko ku a rusa shi kamar yadda wasu ke cewa sai mun gare ku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Adalla, mun fara samun kira daga Sokoto. Wane ne daga Sokoto? Muhammad Bello Binji. To Muhammad Bello, me ra'ayinka game da wannan batu? Game da wanga buzu, ni abin da ra'ayi na kamata a ci gaba da shi, don ba a yi haka nan ba to ana rinkin ana son a warga ga kome a ƙasar. Domin ba ka gane inda hake, in ba cikin ƙasar ko in ba state naku ba. Amma duk wasu na hita zuwa wani state, sun kai eh. da wancan state yake. To lallai idan suka dawo, na su sai za su wani abin kirki kuma to mun gode kwarai malin bello da wannan ra'ayi naka yanzu muna jihar adamawa ne daga jihar adamawa wane ne daga jihar adamawa to ina jin daga bisa dukkan alamu na adamawa ya tsunke a ci gaba da kokari lamban dai shine biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma muna magana ne akan yin bautan kasa wato yi wa kasa hidima to mun samu kira daga kano waye daga kano hello idris diko ne daga madobi kano idris eh, idris to me ra'ayinka game da wannan batu na yi wa kasa hidima wato nyc eh, ni ra'ayina shine gaskiya na da goyon bayan a ci gaba da sa me yasa ka ce haka na eh, kamar yadda muka faɗa ɗin nan yanayin yadda za ka je zamantakewa na wasu suka da mutum yana iya koyi a wannan zama na wannan shekara ɗaya ko abin da ya wuce to ya yi kyau idris ba nan ba hakan ba ne ga ba lalle ba ne wani ya ga abin da wani yanayi ko kuma wani guri ake gudanar da wasu harkoki na rayuwa wannan gaskiya ne to yanzu mun gode mun gode malam idris da kano yanzu bari mu je jihar taraba waye daga jihar taraba eh, murtala bello ne daga cikin galingo jihar taraba to murtala me ra'ayinka game da ci gaba ko kuma akasi na yau kasa hidima wato bautan kasa eh gaskiya ina da ra'ayin cewa yana da kyau a ci gaba da nawo saboda yanayin kasan da za ka duba ana ma shudanya wasu na zuwa wannan bangaren ma ya aka kare balle kuma an ce kowa ya tsaya inda yake kowa ya zauna inda yake a kenan lalle ta kamar sake jin wata layi ne na raba kasan kenan mun gode kwarai da ci gaba da wannan abin yana da muhimmanci mun gode kwarai malam murtala yanzu bari mu je jihar gombe waye daga jihar gombe musa hudu ne daga zambu yamma su da local government gombe state to musa me ra'ayinka game da wannan batun na dai bautan kasan nan ina jin ma yana yana koya wa su matasan nan yanayin da za su san sauran yan uwansu da kabilu da ɗabi'u daban-daban yanayin da in suka zama wutan kansu su ma za su san yadda za su bi da wadansu kuma yana sada zumunci kwarai to kana ganin a ci gaba da yin shi kenan eh eh akasin masu cewa a rusa shi saboda lokaci ya wuce waɗannan abubuwan maganar rusawa kam bai taso ba kara yi to to mun gode kwarai eh. malam musa yanzu muna ibadan waye daga eh, ibadan ne suna na alhaji mabukaci ha ibadan alhaji mabukaci ibadan to alhaji mabukaci me ra'ayinka ra'ayi ra'ayina gaskiya ban goyi bayan a gaya wannan abun ba ƙara a yi shi don sai yana sada zumunci sosai sosai yana sada zumunci sosai wannan gaskiya yana da kyau a ce a riƙa wannan bota na ƙasa ɗin. a kake gani amma wasu cewa suke yi saboda kamar lokacin da aka yi duk ire-iren waɗannan abubuwan kamar lokacin ya shige yanzu nan musamman yara ba so suke su je inda ba wurin su ba ko kuma ba su ba ko ba su ba to yanzu ba ga ka ce sai ka yi shekara uku na ibadan ba kana yi kwarai da gaske to ba gashi yanzu lokacin da kai shi a ibada dan ba ka san mutane sun san ka sosai sosai kwarai da gaske wannan haka ne to shi yasa muke goyon bayan mu kama ba mu goyi bayan wannan abu mu kuma ubangiji Allah ya ƙara taimaka muku wannan gidan rediyo an ji daɗin ku sosai Allah ya saka muku da alheri to madalla koyo na je na je jiha wayo ina da masauki to Adamawa waye daga Adamawa sunana Alhaji Ibrahim Ahmadu daga karamar hukumar Benue karamar hukumar ganye amadu to me ra'ayinka game da wannan batu na bautan ƙasa ni da gaskiya ina ganin yanzu in an sa kya ni za za a ga kamar ba su da amfani sosai a kake gani eh saboda irin kuraren da ake kashewa a kai da kuma sauran abubuwa an dawo da shi kamar ana almundana da kuma inganci da sauran su na ka ra'ayin kenan mala amadu eh, ibrahim amadu ibrahim da eh, dama an ce hagun wani daman wani mm, bari mu je jihar bauchi oh, bari mu je kano wane ne da kano to kuna tare da umar hafsu mullajawa lajawa da kanan karamar hukumar udul to malam umar me ra'ayinka game da wannan batu na yi wa ƙasa hidima wato nyc a turanci to nyc gaskiya ni kawai bukata ta ya kamata a ce a inga tallafa musu a sosai saboda gaskiya za ka ga a wajen kamar dan karɓar alawun su gaskiya suna samun matsala saboda haka ina kiran ga gwamnatin muhammadu buhari dan ga tallafa musu wannan shine ra'ayina daga umar hafsuri mullajawa wato ba ma a dakatar da shi ba amma inganta shi kenan kake cewa kai a inganta shi saboda in ka duba yan yi wa ƙasa hidima nan suna shiga ƙauyuka sosai kuma suna tallafa wa'yanda kamar an sa za ka ga wasu firamare haka suna tallafa musu sosai waanda malaman za ka ga wasu ba sa jin turanci amma yan yi wa ƙasa hidima nan idan suka zo ni wallahi suna taimakawa ɗaliban nan suna jin turanci sosai saboda haka ni ina ganin kawai muhammadu buhari ya inganta wannan wannan nyc a ta inga tallafa musu a ci gaba da shi wannan shine ra'ayina kawai to mun gode malam umaru yanzu bari mu je jihar katsina waye a jihar katsina zailani ne daura to zailani gaskiya a rusa wannan abin saboda akwai ɗabi'u da waɗansu suke shigowa cikin al'adunmu sai ka ga mace ta sa wani irin wando ko ka ga namiji ya yi wata irin shiga wanda daga irin shi ne za a ga mutanenmu suna yawan ɗauka suna amfani da shi. Na ka ra'ayin kenan zailani. Eh gaskiya na ra'ayin kenan. Saboda rusawan zai dakatar da wannan ganin wannan abubuwan muna kwaikwayo daga irin mutane ka da suke ta wannan al'adu. To amma zailani ba gani ai ba su da yawa yan kalilan ne suke zuwa hab. Ai ko mun kalilan din nasu idan muka gani to za mu dinga kwaikwayo ne daga wajen saboda ga kowa ya zauna a yankin su ya tabbatar da gaskiyar abin da ake a yankin. To zailani mun gode da wannan naka ra'ayi. Yanzu bari mu je jihar Delta waye daga jihar Delta? Kana ba da lawali. To lawali me ra'ayinka game da wannan batu? Ni abin a ra'ayi na dangance da wannan al'amari ya kamata a da inganta shi ba wai a rushe shi ba to a inganta shi ma kake gani kwarai ku to dama an ce ai hagun wani damon wani to mun gode kwarai malam lawali daga jihar delta sai an jima to yanzu muna mun samu kira daga jihar jigawa waye daga jihar jigawa Ɗahiru Santa ne daga Jigawa. Ɗahiru Santa me ra'ayinka game da wannan batu? Eh ra'ayina ni gaskiya a inganta wannan al'amari. In son samu ne ma ni duk wanda aka tura bautar kasa a kafa doka inda ya bautar kasa a ɗauke shi aiki a wurin. To da kyau, Malam. Yawa, yawwa, to ni ra'ayina kenan. To amma a inganta shi sannan kuma ya zama ma doka ne mutum ya je yawwa idan kai bautar kasa a wurin a ɗauke ka aiki a wurin to ya yi kyau mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu muna jihar katsina waye daga jihar katsina baban umar khairi daga shi. to baba umar menene ra'ayinka game da wannan batu eh, ra'ayi na abin da nake gani kamata a tsaya a duba abun a gane menene kamar mutanen da suke tsorin cewa a rusa shi a gane menene matsalolin sai a gyara sai a ci gaba ina ga zai fi in na fahimci kana cewa a inganta shi kenan dai a inganta shi eh a gane menene su an cikin ai kaga wanda suka wadar a yanzu ne cewa a daina kaga ba su da dalilai sai a ji menene dalilan su a gyara shi a inganta dan a ci gaba to baba umma mun gode kwarai da gaske wanda da kuma kiranka ne muka so a karshen wato kiraye-kirayen da za mu iya ɗauka gobe ma rana ce kuna damar ku sake bugowa mun gode da wanda suka samu bugowa to ma da yanzu kuma ga wasanni a takaice wasanni a takaice Najeriya ta ƙara zalawa sama da mataki hudu a jadawalin mafifitan ƙasashe a duniya a fagen iya ta maula na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA. Najeriya dai a yanzu ita ce ƙasa ta hamsin da uku a duniya a jadawalin na FIFA da aka fitar a yau Alhamis. To amma har yanzu ita ce ta goma a nahiyar Afirka a jadawalin na watan yunin da ya gabata dai najeriya ta koma kasa da mataki goma sha hudu inda ta kasance ta hamsin da bakwai a duniya matsayi mafi muni da ta taba kaiwa a shekarar nan ta dubu biyu da goma sha biyar a jadawalin nahiyar afirka dai algeria ce ta ɗaya sai cote ta biyu ghana ta uku tunisia ta hudu yayin da senegal kamaru congo kabba da kasar masar suke na biyar da ta shida da ta bakwai da ta takwas da kuma ta tara a jere a fadin duniya kuma argentina ta ci gaba da kasancewa ta daya inda belgium da jamus suke bin ta a matsayin ta biyu da ta uku zakarun nahiyar amurka wato chile ta yi gaba inda ta sami shiga a cikin kasashe goma na farko inda ta ture kasar netherlands wacce a yanzu ta koma ta goma sha biyu zakarun duniya na da kuma wato spain ita ma ta kara yin sama da mataki daya ta koma ta goma sha daya yayin da brazil ko take ta biyar a duniya kuma ta uku a nahiyar amurka ta kudu hukumar kwallon kafar afirka wato caf ta fito fili karara ta bayyana cewa san ba za ta goyi bayan dan afirka nan da ya fito takarar shugabancin hukumar fifa ba wato musa biliti biliti wanda shine shugaban hukumar kwallon kafar liberia ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar ne a watan yunin da ya gabata inda ya shiga fafatawa da manyan 'yan takara kamar shugaban hukumar kwallon turai michael platini da tsohon kaftin din ƙasar portugal luis figo da shahararren ɗan kwallon brazil zico da yarima alibin alhussein na jordan da dai sauransu a wata sanarwa da kwamitin zartarwa na hukumar ta caf ta fitar a yau ɗin nan duk da yake ta yi wa biliti fatan alheri a lamuransa na yau da kullum to amma ta ce ta yi matsayar rikin mara masa baya kamar yadda ya bukata a halin da ake ciki kuma kungiyar kwallon kafar psg ta kasar faransa ta kammala yarjejeniya da rattaba hannun kwantaragi da dan wasan tsakiya na manchester united ta ingila angel di maria akan kuɗi fan miliyan 44 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ministan kudin Afghanistan Eklil Hakimi da jakadan Amurka da ke Afghanistan P. Michael McKinley da daraktan hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takaice William Hamik sun rataba hannu akan sabuwar yarjejeniyar fahimtar juna ranar 3 ga watan Agusta na shekarar 2015 a Kabul. sabuwar yarjejeniyar fahimtar junar ta nuna amfanin dabarun dangantakar da ke tsakanin amurka da afghanistan da kuma gano sabon ci gaban haɗin kai a tsakanin gwamnatocin an yi wannan shirin ne a lokacin ziyarar shugaban ƙasar afghanistan ashraf gani a watan maris zuwa birnin washington na amurka yayin da shugaba barack obama ya ɗauki alwashin tallafawa gwamnatin haɗaka ta ƙasar afghanistan a ƙoƙarin cimma muradunta ministan kuɗi na afghanistan hakimi ya gode wa amurka domin goyon bayanta a kan sabuwar yarjejeniyar fahimtar junan wadda a ƙarƙashinta amurka za ta samar da kuɗi dala amurka miliyan 800 domin kulawa da kuma haɓaka moriyar ci gaban da aka samu a cikin shekaru goma sha uku jakadan amurka p michael mckinley ya bayyana sabuwar yarjejeniyar a matsayin muhimmancin canji a yanayin samun ci gaban haɗin kai a tsakanin ƙasashen biyu ta kuma ƙarfafa mafitar afghanistan daga ƙalubalen da take fuskanta ta wajen samar da sakamakon nasarorin afghanistan afghanistan na ci gaba da fuskantar ƙalubale mai wuya wajen farfadowa daga tashin hankalin shekaru da dama ci gaba da samun barazanar ta'addanci da buƙatar samar da ilimin zamani da kiwon lafiya da kayayyakin masarufi ga miliyoyin mutane maza da mata da ƙananan yara domin cimma wannan ƙalubale afghanistan za ta ci gaba da samun taimako daga ƙawarta kuma aminiyarta ƙasar Amurka. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. tunanin wata sabon kungiya ta fito ta ce ita ce ta aika aka kai harin kunar bakin waken na na yau da wani masallaci na ma'aikata tsaro a saudi arabia ƙungiyar mai kiran kanta hijab da ta ce tana da alaka da islamic state ta faɗa a cikin shafinta na twitter cewa ita ce ta sa ɗan ƙunar bakin waken ya je ya tarwa kansa a cikin wannan masallacin da ke garin afka wanda ke can kusa da kan iyakar saudiya da ƙasar yamma wacce ke fama da yaƙi afghanistan kuma wani jirgin soja ya faɗo ƙasa inda kuma dukkan sojoji goma sha bakwai da ke cikinsa suka mutu jami'ai sun ce jirgin ya faɗi ne yau alhamis a gundumar shinke da ke ladan zabul ha mun kawo muku rahoton kalamin da ministan sufuri na ƙasar malaysia yi inda ya ce an tsinto ƙarin sassan jirgin sama a tsibirin union da ke bakin gabar tekun india inda a can ne a cikin makon jiya aka gano wasu sassa na fallon jirgin da ya bace. To mun gode Malam Allu da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗaya sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan lafiya uwar jiki na Jummai Ali. amma kafin mu tattara ya namu ya namu bari mu mika sakon ta'aziyar gaisuwa zuwa ga Mr. David Oyewumi na rasuwar matarsa Madan Rifkatu sakamakon rashin lafiyar ta ta fama da shi Allah ya kara hankulin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka mani domin gabatar da shirin sai kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Carl ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.